Wasu daga jihohin da lamarin ya shafa sun hada da Kano a arewa maso yamma, Rivers a kudu maso kudu, Abia a kudu maso gabar, Filato a arewa ta tsakiya da Taraba a arewa maso gabar. In an duba wani abun lura dukkan gwamnonin arewa maso yamma bakwai in ka ɗebe jazan fara za su kammala wa'adi a wannan karo. inda arewa maso gabar duk gwamnonin shida in ka ɗebe taraba na neman ta zarce karo na biyu. Bambancin arewa ta tsakiya nan ma jiya ɗaya ce wato kwara gwamnanta ke neman wa'adi na biyu amma don jihar kogi da bata cikin zaben gama gari sai sharhin ya zama na daban. Jami'in kamfen na jam'iyyar adawa ta NNPP a jihar Taraba injiniya Zakari Ahmad Groje na fifi da ɗora kamfen ɗin kan yaƙi da bambance-bambancen addini da kabilanci a matsayin mafita ga kowace jam'iyya ma a jihar. Da bambancin kabila a jihar Taraba da kuma ɓangaranci kunci da ake fama da shi mu dawo mu zama al'umma a dunkule mu dawo mu zama mutane guda ɗaya mu dawo mu sa jihar mu a gaba ya zama tarabar ita ce abin da yake a gaban mu ita taraban dama ita ne abin da ta haɗa mu addini ba ta haɗa mu ba kabila ba ta haɗa mu ba bangaranci ba ta haɗa mu ba abin da ya haɗa mu shine jihar taraba saboda haka taraban ne za mu rike kowa za a yi tafiya da shi ne a bisa ga cancanta ba don addininsa ba duk abin da mutum yake nema idan ya cancanci wannan abin za a yi masa kuma za a bashi insha Allah ba tare da la'akari da addininsa bangaranci da ya fito ko kuma yarensa ba. Shi ma kakakin kamfen ɗin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Katsina Imran Wadanas na cewa duk da jiyarar ta shugaba Buhari amma wannan karo sun shirya kawo sauyi. Kawai muna fuskantar Allah ya kai mu sha takwas ga wata mu ci zaɓe tun da mai girma Aminu Bello Masari ya gama da haka duka tun daga shi mai girma Aminu Bello Masari har zuwa shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari hankalinsu ya kwanta da haka al'ummar jihar Katsina dama ce da suka samu su fito su zaɓi wanda suke so. zaɓen da aka yi na biyar ga wata ya tabbatar da cewa al'ummar jihar Katsina al'umma ce ta jam'iyyar PDP saboda ko ba komi sun kawo mai girma a Atiku Abubakar ƙuri'u wanda ƙuri'un da muka bada a Katsina sun fi waɗanda mutanen APC suka bada. Da haka hankalinmu kwance yake kuma shirye muke tsaf. Hukumar zaben Najeriya INEC da ke shirin gudanar da zaben a ranar Asabar Asabar ɗin mai zuwa ta ba wa jam'iyyu damar ci gaba da kamfen har ranar wayewar jajiberin zaben. Zainab Aminu jami'a ce a sashen labarun hukumar. Kowane rumfar zaɓe yana da na'urar Bivas dole sai an canja kamar kwanan wata da kuma irin zaben da za a gudanar. Kuma hukumar zaɓe ta buƙaci dukkan jam'iyyun siyasa da su ci gaba da gudanar da yakin neman zaben su har zuwa ranar goma sha shida ga watan Maris sa'o'i 24 kenan ga ranar zaɓe. ana jiran bayani a hukumance daga INEC kan kammala saita na'urorin Vivas don gudanar da zaben da za a iya samun shaida ga korafe-korafen da kan taso a bayan zaɓe. Nasura da Malika kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.